This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin uku ga watan Fabrairun shekarar 2025. Kafin a ji abubuwan da muke tafe da su ga Ibrahim ɗin da kanun labarai. To hawa kasashen Turkiyya da Siriya da Iraki da kuma Jordan za su haɗa kai su yaƙi gyauran ISIS. 'Yan sanda a ƙasar Georgia sun kama masu zanga-zangar bujirema gwamnati da dama jiya Lahadi. sannan jami'ai a uganda na shirin fara yin allurar rigakafin cutar ebola ta gwaji a kampala babban birnin kasar kanun labaran kenan a bangaren rahotannin za ku ji muhawarar da ake ci gaba da tafkawa jamhuriyar Nijar, tsakanin masu goyon bayan ficewar mali da niger da burkina faso daga cdao ko ecowas da waɗanda ke kallon hakan a matsayin gurguwar dabara ECOWAS ko kungiya ce wanda suke abubuwa da yawa ne ke mitattila da kasashen mu tsakanin mu da juna. Haka zalika muna tafa da rahoto kan wani harin 'yan bindiga masu garkuwa da mutane a garin Jimlari da ke Lau a karamar hukumar wato karamar hukumar Lau ta jihar Taraba da yi sanadiyar rasa rai da yin awon gaba da wasu mutane da dama. abun da ya kasance karfe goma sha biyu da rabi na dare shigo wannan wurin din kashe a nuna musu gida alhaji bakari sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafe kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da masu magana kan ce wuka ba ta huda shi to amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan tashi lafiya ga labaran kasashen turkiya da siriya da iraki da kuma jordan za su haɗa kai su yaƙi gyauran isis wanda hakan a cewar ministan harkokin wajen turkiya zai sa amurka ta iya kawo ƙarshen hulɗa da kurdawa mayaƙa da ke siriya turkiya na adawa da mu'amalar da amurka ta shafi shekaru goma tana yi da dakarun kurdawa a siriya turkiya ta ce ƙungiyar mayaƙan na kurdawa da aka fi sani da ypg na da alaƙa da wata ƙungiyar kurdawan kuma wadda kasashen turkiyyar da amurka da kuma tarayyar turai eu suka ayyana ta a matsayin kungiyar ta'addanci kungiyar ta ypg wadda ita ce tushen kungiyar mayakan sdf da amurka ke marawa baya ta taka gaya wajen yaƙi da isis tare da sojojin amurka na musamman kuma a yanzu ita ce ma ke gadin dubban fursunonin isis da ke arewa maso gabashin syria 'Yan sanda a ƙasar Jujiya sun kama masu zanga-zangar bijirema gwamnati da dama jiya Lahadi lokacin da dabban masu gangamin buƙatar a gudanar da sabon zaben majalisar dokokin tarayya suka katse hanyar mota na wani ɗan lokaci a wani gefen Tbilisi babban birnin ƙasar wani wakilin kamfanin dillancin labarai na reuters ya ga lokacin da ake kama wasu masu zanga-zanga su uku ciki har da nika miliya shugaban jam'iyyar adawa mafi girma a ƙasar wadda ake kira ga gamayyar kawo canji kamfanin dillancin labarai na interfax ya labarto cewa tuni aka ba da belin maliya bayan tsare shi da aka yi kan saba ma gwamnati gwamnatin trump ta kori wasu manyan jami'an tsaro a hukumar raya kasashe ta amurka usaid a ƙarshen mako bayan da suka yi ƙoƙarin tsaida wasu ma'aikatan sabuwar hukumar inganta tsarin aikin gwamnati Dutch a takaice wadda hamshakin mai kudin nan elon musk ke tafi da ita lokacin da suka doshi wasu sassan ginin da ba kowa ake bari ya shiga ba a cewar wasu majiyoyi uku jiya lahadi wannan ƙari ne kan wasu gwamman ma'aikatan usaid ɗin da aka cire su daga mukamansu yayin da shugaba trump ke ɗaukar matakan canza matsayin hukumar daga mai zaman kanta sannan watakila ya mai da ita ƙarƙashin ikon ma'aikatar harkokin waje manyan ma'aikata wajen talatin a sashen harkokin dokoki da jama'a suka kasa iya buɗe akwatin wasiƙunsu na imel tun daga daren jiya a cewar akalla eh, wasu majoyi biyar wanda hakan ya sa adadin manyan ma'aikatan usaid da aka tura su hutun dole a cikin makon da ya wuce ya kai ɗari. gaba kaɗan a cikin shirin ibrahim zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniya amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu jamhuriyar Nijar inda ake ta ci gaba da tafka muhawara tsakanin masu goyon bayan ficewar Mali, Nijar da Burkina Faso daga kungiyar CEDEAO ko Ecos da waɗanda ke kallon hakan a matsayin gurguwar dabara daga birnin Yamai ga mini Barma da karin bayani. a taron manema labaran da ya kira ta manhajar zoom a washe garin cikarwa a don ficewar waɗannan ƙasashe daga sai yawo ne shugaban hukumar ƙungiyar ta ƙasashen yammacin afirka dr umar aliyu turai ya sanar cewa ya samu wasiƙun buƙatar tantaunawa daga ƙasashe biyu daga cikin uku mambobin ƙungiyar ios duk da cewa tuni al'ummomi da hukumomin ƙasashen suka yi bikin tabbatar da ficewarsu a hukunce wani kusa a hambararriyar gwamnatin nijar sahanin muhammadu na cewa tsinke alaka da ecowas abu ne mai kamar da wuya ga kasashen nan uku tun lokacin da sun nemi su yi kudirin cewa da suna son eh, su hita daga wannan kungiyar kamata a ce sun fara tattauna saboda ko a eh, gwamnatoci waɗanda an ka zaɓa idan za ka ɗauka irin wannan matakai sai kai abin da ake cima referendum balle wanda kawai zuwa ne kai da tsenin bindiga ai eh, kuwa su fa kungiya ce wadda take abubuwa da yawa ne ke mitattare da kasashen mu tsakanin mu da juna abin da ya shahi harkan duwan ne abin da ya shahi harkan tsaron ƙasa kasashen mu ne da wasu mayan mayan project wanda suka ake cima project integration integrator na tsakanin ƙasa da ƙasa ya zamanto proje ne na hanyoyi ya zamanto proje ne na eh, wutar lantarki zamanto proje ne na abubuwa da dama ne huwa. To amma kakakin gamayyar kungiyoyin Front Patriotic masu goyon bayan gwamnatin CNSP Bana Ibrahim na da shaku game da ainihin abubuwan da wasikun kasashen na US ke nufi ta la'akari da shawarwarin da taron ministocin harkokin wajen kasashen uku ya tsayar a Wagadugu a jajibirin cikar wa'adin na 28 ga watan Janairun 2025. saboda haka magana ce ta tafiyar kafada da kafada in ji shi eh, zaman taron da an kai baga gaban eh, diplomasiya na mali ya bashi umurni an ka ce je ya tattauna da ECOWAS da sunan kasashe uku na kungiyar IS. Mm, me za su tattauna kenan? Za su tattauna su ga a gaba ya ne za a iya a sada hulɗa tsakanin kungiyoyi biyu eh, kuma akwai kasan ma'aikata wanda sun huto daga kasashen IS da suke cikin kungiyar ECOWAS. Kaka za a janye su a ba su tallahin da ya kamata a ba su wannan duk suna cikin tattauna da ya kamata a yalla a gaba ecowas eh, zargin da ake musu an gyaran huska za a iya samun wata canjin ra'ayi daga eh, kasashen uku na ios wannan ba shine karan farko da ake samun ficewar wata ƙasa daga sahun kasashen ecowas ba domin a shekarar 2000 mauritania ta fice daga kungiyar salin alin don shiga kungiyar kasashen larabawan yankin Magreb kafin a 2017 ta shigar da bukatar neman amincewa ta sake komawa Ecos din sai dai kawo yanzu bata samu amsa ba kamar yadda kasar morocco da ta sami haye kujerar 'yar kallo a shekarar 2005 ke jiran amsa a yanzu haka don samun izinin zama mamba ta dindindin a kungiyar ta raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniya. To hawa yayin da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ke shirin zuwa birnin Washington DC don ganawa da shugaba Donald Trump, kungiyar Hamas ta saki ƙarin Isra'ila wanda ta yi garkuwa da su. ciki har da wani mai takardar shaidar zama ɗan ƙasashe biyu wato amurka da isra'ila bayan shafe watanni shida a tsare sannan su kuma isra'ila koko ita kuma isra'ila ta saki gwamman falasinawa fursunoni ana kyautata zaton mataki na biye na yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza ɗin na cikin ajandar ganawar shugabannin biyu da za a yi gobe talata an fara aiwatar da mataki na farko na yarjejeniyar tsagaita wutar kwana guda kawai kafin trump ya hau karagar mulki kuma wasu masu nazarin al'amura ciki har da isra'ilawa na cewa shi ne ma ya matsa ma kungiyar hamas da firaministan isra'ila benjamin netanyahu suka kama tafarkin sulhu netanyahu na ganin trump a matsayin wani babban aminin isra'ila i believe that working together again Ya ce na yi imanin cewa muddin muka yi aiki tare za mu karfafa hulɗar Amurka da Isra'ila fiye ma da yadda take a yanzu. Na yi imanin cewa za mu kammala yin galaba kan mukarraban Iran da na ayyukan ta'addanci sannan mu kawo wani sabon yanayi na zaman lafiya da ci gaba a yankin. ita ko gail tashin wata farfesar kimiyyar siyasa a jami'ar hebrew da ke birnin kudus ta ce The only one that can actually make Netanyahu continue with the deal. Ce babu wanda zai um, iya sa Netanyahu ya ci gaba da aiki da yarjejeniyar nan sai shugaba Donald Trump na Amurka shi kansa. A ƙarshe jami'ai a uganda na shirin fara aikin wato yin allurar rigakafin cutar ebola ta gwaji a kampala babban birnin kasar don hana barkewar cutar a cewar wani babban jami'in a jiya lahadi wani rukunin masu ilimin kimiyya na yin wasu rigakafi na gwaji masu nasaba da shirin na raba zubi wajen dubu kenan ko dubu biyu na rigakafin gwajin saboda dakile nau'in sudan na cutar ta ebola a cewar fantanio kilubu babban shugaban cibiyar nazarin wato kwayoyin cututtuka ta uganda ana kan gaggauta inganta rigakafin saboda a samu amincewar dukkan matakai na hukuma a cewarsa ya kara da cewa rigakafin bai samu lasisi ba tukunna. Ibrahim Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To la yanzu kuma sai jihar Taraba a Najeriya inda wakilin a can Salisu Lado ya shaida mana yadda harin 'yan bindiga masu garkuwa da mutane ya cire mutum guda tare da yin awon gaba da wasu bayan Allah a garin Jimlari da ke lau ta jihar ta Taraba a yayin wani hari da 'yan bindiga suka kai cikin garin a cikin dare. Al'amarin ya faru ne a ƙauyen jimlari da ke karamar hukumar lau a jihar Taraban suka yi garkuwa da mutane tara suka kashe ɗaya kuwa nan take. Ɗaya daga cikin mazauna wannan yanki na jimlari wadda ko lamarin ya faru a kunnuwansa ya shaida mana yadda lamarin ya kasance ta wayar talaho tare da alkawarin cewar ba za mu ambaci sunansa ba. Abun da ya kasance karfe goma sha biyu da rabi. Na dare. Shigo wannan wurin ɗin suka a nuna musu gida Alhaji Bakari. Ka je suka ɗauki alhaji bakari mm. na hanko suka da wani akwai wani mai suna umar mafindi sun da shi a kan shi da farko shi zai kai su gida alhaji bakari shi da ya ga haka sai da juya bayan ɗaki sai wannan yana sai karka gudu karka gudu zai harbe ka sai shi kan na harbe shi ma sannan shi ya fari aka ɗauki kan nesa kuma guda uku akwai dan uwansa makwabcinsa shi kuma an ɗebi yara hudu a ɗakinsa aka je aka ɗauki alhaji bakarin kuma duk dai jimila dai mutum tara aka ɗeba ɗaya a ake aure suka kashe shi ma shi. Wannan lamari ne ma ya sanya na tuntubi da kashen jimlari wato Alhaji Mustapha Abdullahi. Ba su da mashina ba sun nuna kafa ne kuma sun shigo ne ta gabas da garin sun zo suna fin ɗaki ɗaki suka ringa fidda mutane suna hara suna tattarawa. Kamar mutane nawa suka ɗauka a takaice. Eh a lissafi dai sun ɗauki mutum tara. in kashe mutum ɗaya shine ya da littafin mutum goma kenan. Uh, wannan yanki naku na jimlari ba ku samu wani agaji na jami'an tsaro ba yayin faruwar lamari? Ba mu iya mun samu wani agaji ba saboda mutum karan kansu kama su bada rahoto masu farna sun riga sun farna su da To yanzu su waɗanda aka ɗiba iyalansu wani hali iyalan ke ciki? Iyalan dai suna kuka suna ne ka kuka su kuma ga Allah da kuma abin da za su yi sai dai su gaba da roƙon Allah ne waɗanda suke nan su sun kulle lafiya. A nasu bangaren rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Usman Abdullahi Jada wada ne masa tambaya kan cewar ko rundunar 'yan sandan jihar Taraban suna da masaniyar faruwar wani al'amari duba da cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da mutane tara sun ko kashe ɗaya nan take a wannan ƙauye na jimlari da ke karamar hukumar lau a jihar Taraban inda ya ce. Misalin karfe ɗaya na dare an samu shigan ah, masu garkuwa da mutane a cikin gari garin Jimlari da ke karamar hukumar Lau nan jiya Taraba kuma sun tafi da mutum tara suka kashe mutum guda. A daga jiya karfe ɗaya zuwa yanzu dai ita rundunar 'yan sandan jiya Taraba ta sami haɗin gwiwa da six Brigade na sojoji da kuma haɗin gwiwan 'yan banga da maharba an zama cikin wa'annan duwatsu an bi wa'annan masu garkuwa da mutum a ceto rayukan wa'annan bayan Allah da aka tafi da su ba tare da an ji ciwo ba. To ranka wani mataki kuma rundunar 'yan sandan jiya jihar Taraba ta dauka dangane da faruwar wannan al'amari ya zuwa yanzu. Ta rundunar yan sanda a karkashin kulawa kwamishinan yan sanda CP Ukachi Peter Opara ya ba da doka tsaye cewa lalle a bi su don a ceto ran wa'annan bayan Allah ba tare da jimus ciwo ba. Wannan al'amarin ya faru ne a kauyen Jimlari da ke karamar hukumar Lau a jihar Taraban inda 'yan bindiga suka yi garkuwa da mutane tara suka ko kashe ɗaya nan take. Yanzu haka dai al'umma mazauna wannan yanki na Jimlari suna cikin ɗarɗar tare da fargaban cewar ko yan uwansu tana cikin halin lafiya ko kaka lado salisu garba muryar amurka daga jalingo a najeriya To Madalla an gaida Salisu Lado da wannan rahoto. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a dasa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkamu da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take hakkin dan adam. A yau shirin zai daura kan batun kisan gilla da ake zargin rundunar yaƙi da 'yan ta'adda ta Operation Farauta ta yi wa wani matashi a Adamawa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashim Gumel. A shirin da ya gabata ne muka fara kawo muku labarin wani akasi da ya faru a birnin Yola na jihar Adamawa. Inda aka samu akasin da ya kai ga jami'an tsaro na rundunar yaƙi da 'yan ta'adda Operation Farauta. Suka yi wani matashi dukan kawo wuka da sunan binciken cewa an ba shi wayar sata da hakan ya sanadiyar rasa ransa. Labarin akasin nan ya auku ne a shekarar 2023 a watan Agusta. inda a kama wani matashi mai suna yusuf ana zarginsa da sace wayar matar shugaban asusun ba ɗalibai tallafin karatu scholarship na jihar adamawa ahmed abduwan banzumo mahaifin abdullah dr tukur abba ya fara bamu labarin abin da ya faru tun lokacin da aka zargi ɗansa da karɓar wayar sata inda a yau zai tashi a dare lokacin da aka buƙaci ɗaukan ɗansa zuwa ofishin 'yan sanda don gudanar da bincike. That is since that's that's great police. Ni kwana san police they are not because even when, when the boy was going, I think eh, they were in Akwane was Chiramu. Neither is not morally for me to follow in, in, to, to follow them at that point. Kuma to the suka ce police has the bow, they didn't tell me they're going to Operation Farata. It is when they took them there, as not knowing that they have already went and complained and Operation Farata and possible these men were ready to receive the boys. And okay, wato ana kai karan ma mutane na cikin gari wajen yan Operation Farauta. to ni ban sa abin ban san da I never I never knew ma it was only when this thing happened that I knew I I've been seeing them there but I never knew what they were doing specifically na san da suke na san eh, da office abin da nasu eh, eh, best nasu ne yake cikin wala na sani but amma I actually know what they supposed to fight is insurgency boko haram da yin su kidnapping da bandit da san haka da su ba kotu bane kuma ba yan sanda bane ba civil defense bane wato some people use them to certain scores this is what I abin na na abin because I know wato doctor kamar yadda aka yi amfani da yan sas kenan eh, ah, yawa kai karan mutane su kakkarya hmm. su su halaka su yadda aka yi dinnan kenan aka ne they use them to certain scores and they knew those people that took this boy this boy they, they knew what happened so at eh, da aka je ana dukan yaro a can ne sai aka using wire because na ce masa yi eh, rike wayan sa so they didn't they didn't use his own telephone yaron da ya ya company driver ɗin shine ya buga because ya san section ina. Mm. muna zane da fesa ya buga so muna ji abdullahi na kuka yana ce dan allah mu nemi waya ko ina yake mu kawo na mutane suna so su kashe shi tun da ya ce kuma ya ce wai ya ce wayan yana ɗakin sai ce to mu je mu ransake mun je mu ransake ɗakin gaba ki da ba waya na ce shi call back so my first son call back a hannu wayan yaron can wanda ke cin shi faruk usman wanda ya kamfanin driver ya zo gidana shi sunan shi faruk usman so ya kira faru gudun ya ce masa mu ba mu ga waya ba ko za ku zo da shi ya nuna mu waya so yasin sai suka iso da yaro dai hand coffin hand at back sun sa hannun a baya suka hand coffin daga shi sai boxer sun tuɓe shi ga alaman duka a bayansa ko ta ina ga hmm. alaman eh, bruises abin da nasa yis eh, nasa downward so na ce musu da suka zo da shi akwai people suka zo da wancan suka saukar da shi sai ya shigo sai ga policeman yana da bindiga hmm. the other policeman was holding a big stick and ina irin mai eh, abin da roban da ake carving out of a tire of a motor ake yi zana duka mutane eh. yana da shi one policeman din the other policeman was holding eh, his rifle na ce ha ah, duk akan maganar waya na ce musu ha ah, ko da aka kai muku yara ku je ku custody na su ne ku bugi yaro har ya zama su to this state sai the the other instructor was holding the gun ana kiran shi eh, bashir bornoma ya ce wai yaro ya ce wai yana gida shi ne eh, na ce masa a ah, yaro ya ce kun buge shi kuna so kashe shi ne shi ya ya faɗa eh, wayan na yana gida da muka zo kuma na ce abdullahi mu shiga ɗaki ka nuna mana waya ya ce wallahi dadi ba waya cikin gidan ɗakin nan kada ma mu shiga after we have ransacked everywhere in that room so ya ce suna so sun buge ni ne suna so kashe shi ya sa na faɗa wayan na yana gida yanzu ma kada ka bar su ko kafi da ni za su kashe ni this was this boy told So we, we need to let's go back to our base. Okay, in fact, I asked the, she, uh, uh, she inspector, nace what next ga kun bugi to this stage? What next? Nace wai sai mu tafi CID. Nace CID at this one. So sai muka ce muka let's go back to the rest. Sai muka koma base muka je yawa kati kun tafi tare ka raka shi abdullahi eh sun dauke shi a motar suka kawo shi da motar gidan zumurin na official kana shi din hell of double decker sai muka muka dauki hanyar su da suka je zamu je sai yaji sai muka dauki hanyar muna da fiya muna sai muka mai gating a wajen muka suka saukar da yaran sai suka ce in tsaya gindin bishiya na biya daga ba suka ce shiga na shiga da remove his handcuff a that time da remove wanda ya zo gida ne bari sai son handcuff aka mai da cikin mota kamar wani hardin criminal To daga nan mutumin da ke shiga tsakani Hussaini Bello ya faɗa mana abin da ya faru da Abdullah har zuwa lokacin da rai ya yi halinsa. So da sassafe sai buga mini sai ce ai suna medical center sai ce medical center sai ce sai ce sai na ce masa ina zuwa sai ce to da na fita sai na bugawa shi abdu zumo ce zumo yaron nan fa an dake shi an ji masa kiwo yanzu nan dajin din babansa ya buga min ya ce min suna medical center sai ce min wallahi shi ma wallahi tun jiya wallahi bai da lafiya shugansa mai na shi ya dawo amma zai tura dan gidansa so in na je na sami dr tukuru a medical center din so sai can dr tukuru ce min dokta akwai doktan da yi abuna akan a yi ct a yi ct abunan scan eh. so ya je zai fitar da fayil na yaron din so don a kai shi ct scan din so sai ga dan gidan wanda shi abdulzuman ya ce zai tura so sai ya tura shi so ya zo ya ga yaron ya ga yaron so a gwajin sai dama akwai za je fufure da wani akwai abin da za je musu zan je siya shinkafa a fufure hmm. akwai wani so daga gwajin sai na ga akwai kanin shi yayan abdallah ne ko kaninsa sai na ce masa in dajin ku ya zo a ce bari in je fufure sai na dawo na dawo da daddare sai muka koma muka je muka ga shi abdallan an mayar da shi intensive care wajen kulawa na musamman exactly so a gujin muka je da daddare uh, we spend about an hour a gujin amma an hana mutane zuwa hmm. so muka je ha na kwance kawai sai na ce abdallah nan fa lokaci ya yi sai na ce what sai ce abdallah lokaci ya yi kuna ina suka ce yanzu nan ma suna asibiti so sai muka sai na tafi asibitin din sai na je na same su an kai shi masa aka ce akwai investigation Shirin nan sandan jihar Adamawa ta bakin kakakin rundunar SP Suleiman Yaya Nguroji. To farko dai a matakin da aka dauka shine kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni a gudanar da bincike. kuma yayin gudanar da bincike mun kammala bincike wa'inda muka samu da hannu cikin wannan aika-aika akwai tsarin da aka bi na ɗaya akwai wasu jami'ai tun da kashe na haɗin gwiwa ne wanda ba jan sanda kawai ba hmm. inda kowane jami'i ko kuma kowane runduna suna da matakai da suke ɗauka wanda ake ce internal matters sannan mu jami'an tsaro mu ma mun yi haka mun ɗauki internal matters in actions inda mm. cikin jami'an mu wanda suke da hannu mun gurfanar da su gaban shari'a bayan ɗaukan matakan da ya dace yanzu haka da nake gaya maka a kesin ya koma kotu sannan kuma ita kotu ita ne za ta yi shari'an da ya dace ga abinda ake zargi a kai To wayanda suke yan sanda akwai wayanda aka yi musu bincike an same su da hannu sannan kuma an yi train nasu a ta cikin gida kuma an kore su aikin dan sanda. Sannan mun mika su gaban kotu domin kotu ta yi hukunci. Akwai kuma wanda muka ga laifinsu bai kai a kore su ba. To amma duk da haka tunda abin da ake laifi ya riga ta aikatu to dole ne kotu ne suke da hurumin yin hukunci to su ma suna nan ana gaban kotu sannan kuma za mu ba da dukkan hujjoji wanda muka tattara game da wannan aika-aika sannan za mu mika ma kotun sannan za mu yi bibiya mu tabbata an yi ma kowa adalci. masu raro kun jiya je da ta kasance har ta kai ga matashi abdulla ya rasa ransa bayan shan dukan ganganci daga jami'an haɗin gwiwa na operation farauta shirin ciki da gaskiya zai tuntuɓi sauran hukumomin tsaron da jami'an suke da hannu a wannan badakala don jin irin matakan da suka ɗauka na ladabatar da jami'ansu duk a ƙoƙarin daƙile faruwar irin wannan zalunci idan ko mun samu wasu ƙarin bayanai za mu dawo da wani sabon shiri kan wannan batu sai a biyo mako zuwa don jin wani sabon shiri idan allah ya kai yanzu a madadin abokan aiki na nasara da miyar kaya da lado salisu garba waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku nisar fil hashin gwamnati ke cewa mu kasance lafiya To madalla sai a biyu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban shirin. Kafin mu karkare ga Ibrahim da takaitattun labarai. To a takaicen kasashen Turkiyya da Siriya da Iraki da kuma Jordan za su haɗa kai su yaƙi gyauran ISIS wanda hakan a cewar ministan harkokin wajen Turkiyya zai sa Amurka ta iya kawo ƙarshen hulɗa da ƙurdawa mayaƙa da ke Siriya. Turkiyya na adawa da mu'amalar da Amurka ta shafi shekaru goma tana yi da dakarun ƙurdawa a Siriya. Turkiyya ta ce ƙungiyar mayaƙan na ƙurdawa da aka fi sani da YPG na da alaka da wata kungiyar kurdawan kuma wadda kasashen turkiyar da amurka da kuma tarayyar turai suka ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci yan sanda a kasar jujiya sun kama masu zanga-zangar bijirema gwamnati da dama jiya lahadi lokacin da dubban masu gangamin bukatar a gudanar da sabon zaben majalisar dokokin tarayya suka katse hanyar mota na wani dan lokaci a wani gefen birnin tsibilisi babban birnin kasar kenan. gwamnatin trump ta kori wasu manyan jami'an tsaro a hukumar raya kasashe ta amurka usaid a ƙarshen mako bayan da suka yi ƙoƙarin da wasu ma'aikatan sabuwar hukumar inganta tsarin aikin gwamnati dodge a takaice wadda hamshakin mai kuɗin nan elon musk ke tafi da ita lokacin da suka doshi wasu sassan ginin da ba kowa ake bari ya shiga ba. Yayin da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ke shirin zuwa birnin Washington DC don ganawa da shugaba Donald Trump, kungiyar Hamas ta saki karin Isra'ilawan da ta yi garkuwa da su, ciki har da wani mai takardar shaidar zama ɗan ƙasashe biyu Amurka da Isra'ila kenan, bayan da wato suka ɗan samu daidaita. To masu saro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya ne kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da maimaitin shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawe da ya hada mana sautin shi wato ya bada umarni da ma injiniyan mu El Zubair. Hawa Sharif muku fatan alheri sai mun hada a shirin mu na hantsi idan Allah ya kai mu.